وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا أخوة مسلمين huduwar mu ta yau za ta yi magana ne akan abin da ke faruwa a Siriya dukkan musulmi waɗanda suke bibiya suke sauraron kafafen watsa labarai sun ji canji da aka samu na gwamnati a Siriya. Kuma wannan canji da aka samu mutane suna da tunani irin nasu daban-daban na ɗan adam. To sai dai kun san mutane suna nasu Allah yana nasa. Abin da Allah kuma ya nufa shine zai tabbata Siriya ƙasa ce mai tarihi tarihi dogon tarihi wadda ba zai a yanzu mu ce za mu kawo tarihinta ba zai yiwu ba sai dai kawai mu sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana hadisai daban-daban masu yawa akan ƙasar Siriya wadda ana nuna kusan kamar tashin kiyama ma a nan za a yi shi ana nan ana wasu hadisai ma suna nuna ma mahadi da isa dun nan da su bayyana kuma akwai manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka mutu a wannan guri din irin su Abu Ubaida ibn ibn al-Jarrah irin su Khalid ibn Walid da manya-manyan sahabbai wanda suka shahada suka suka shahada da kuma sahabbai da yawa suka hijira irin su Bilal Eh, bin raba wato ainihin eh, mai kiran sallan manzo Allah sallallahu da manyan sahabbai dai to wannan ƙasa ta Syria an sha gogarmaya gogarmaya na tsawon lokaci kwace-kwace mulki wannan su zo su kwace wannan su zo su kwace wannan su zo kwace to duk gwagwarmayar da ake yi ahli sunna su ne majority a syria su ne majority to ya aka yi 'yan shi'a nusairiya batiniya alawiya suka zo suka mamaye ta a kusa-kusa ba da daɗewa ba mu ce zamanin hafizul asad da ɗansa basharul asad suka shekara sittin da wani abu suna mulki na zalunci na shi'anci ya aka yi haka to abinda dai kuka sani ne shi ne. makirci da sharri irin na 'yan shi'a haɗa kai da kafirai don a ba su mulki in ba wanda ya karanta tarihi ya san bagada da iraki abinda ya faru kenan lokacin magol a ƙarƙashin komanda da ke ce masa holako 'yan shiya suka haɗa kai da shi aka ruguza bagadada haka ka yi da su a nan kusa-kusan nan ka dawo iraki ɗin kanta lokacin saddam suwa suka haɗa kai da amerika aka ruguza ta aka ba shugabanci shi'a ahli suna su ne majority a iraki amma suka munafurci mutane suka haɗa kai da amerika ta ƙarƙashin ƙasa aka rusa gwamnatin saddam aka ɗauka aka ba su abin har yanzu haka yake a hannunsu to siriya ma abin da ya faru kenan 'yan mulkin mallaka faransa birtaniya suna jin suna kokarin su karya gwamnatin usmaniya gwamnatin usmaniya suka nemi su haɗa kai da su da waye da su haɗa kai cikin ƙungiyoyin da suke ambata musulunci su taimaka musu a karya gwamnatin usmaniya 'yan shi'a suka ce gamu da haɗin bakin 'yan shi'a aka karya gwamnatin usmaniya a gabar ta tsakiya bayan an karya su aka ɗauko bashar eh, hafiz al-assad yana karatu a ingila aka zo aka saka shi a soja bayan an sa shi a soja aka zo aka ba shi mulki sai dai shekara talatin da wani abu kuma faransa ta yi haka ingila suka yi haka bayan ya mutu ɗansa wannan yanzu da aka tura shi a kwanan nan bashar assad aka zo aka naɗa shi yana yaro shi ma ya ci gaba shekaran sojan sittin wannan makirci ne na shi'a su dama inda da ba su mulki to za su bi ta ƙarƙashin ƙasa kowane kafiri za su yi haɗa kai da shi to nan inda nake so in je bashar al-assad kun sa abin da ya faru wanda suka ba shi goyon baya na zahiri iran hezbollah wasu na ce mata hezbollah shaitan ta 'yan shi'a su suka ba shi goyon ba sai rasha kuma kowa da manufarsa manufan iran kara ƙidanta ta shi'a manufan rasha ta samu mamaya ta samu base sojojinta a gabar ta tsakiya kamar yadda amurka take da shi ta nan ta kare kamfanoninta da ke cikin syria ita ba magana ne na ƙida ko na addini ba rasha amma iran hezbollah kai kusan ba ma Iran da Hezbollah ba duk 'yan shi'an duniya sun taimakawa Bashar al-Assad su ga mulkinsa bai kubuce ba amma kun san komai yana da lokaci in lokacin abu ya yi sai tafiya ta Allah ya kawo wasu sanadayya sabubba da da a rusa gwamnatin Bashar al-Assad wadda ba sai mun faɗe su suna nan da yawa akwai factors da suka sa lokaci guda aka rusa ya gudu ya tafi Rasha saboda shi ma kansa ma bai aminta da Iran din ba don zata ta iya sai da shi in ta ga bukatanta <laughs> ta da shi kamar yadda ta sai da Nasarullah kamar yadda ta sai da ainihin Ismaila Haniya kamar yadda ta sai da ainihin eh, Qasim Sulaimani haka take ita to tunanin waɗansu za a kafa shari'ar musulunci a Syria ina zai wahala su suna suna comparing din Syria ne da Afghanistan a a the difference is clear ba daidai suke ba na farko yakin Afghanistan da suka yan Taliban ba waɗansu ƙasashe ne suka ɗauki nauyinsu ba su ne suka suka yi jihadinsu suka yi gwagwarmiyar ta shekara da shekaru suka ba da jininsu amma ka dubi Syria hatta Amerika tana da hannu wajen taimaka musu ƙasashen tura suna da hannu to ƙasashen tura kuma ba su taimaka musu akan a zo a kafa tsari na musulunci ko a kafa shari'a musulunci kun san mustahili impossible wannan ba zai taɓa yiwa ba su yanzu duk maganan da ake yi ƙasashen larabawa su kansu ba wata ƙasa guda da ta fito waɗanda malam ka je ka nemi magani ko ƙasashen larabawa ma da suka yi magana ba ɗaya da ta fito ta ce a yi tsari na musulunci wasu kan sun yi gum an kau da bashar al-assad kowa ya fito demokuraɗiyya kowa ya fito demokuraɗiyya cewa suke yi demokuraɗiyya ne malam da Allah dan koma can baya je ka can baya da ka dan bata mana hudu ba mu da Allah ka tashi ka koma can baya ya hakuri da Allah ka koma can baya yana shiga mana cikin record din mu da ka bata mana ka tashi da ka bata mana ka yi hakuri da Allah ku daga ku dauka shi tashi baba ba ma ya je waje ya je can baya dai kawai yadda yadda ba da shiga recording din mu ba tunda kana da darura sai ka koma gefe sai can bayar da tarinsa da komai ba da shiga rikodin ɗinmu ba to na ɗan kauce a kan abin da nake shi ne cewa cewa suke demokuraɗiyya ita ce za ta kare haƙƙin mata da yara wato kina a maganar suna wato musulunci bai kare haƙƙin mata ba bai kare haƙƙin yara ba sai demokuraɗiyya wallahi duk musulmin da ya faɗi wannan ya ridda in dai musulmi ne ya faɗa domin kaskantar da musulunci ne kaskantar da shari'a musulunci ne ka ce musulunci bai kare haƙƙin mata ba bai kare haƙƙin yara ba sai demokuraɗiyya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi duk addini na duniya duk wani tsari na duniya ba tsarin da ya kare haƙƙin mata da yara irin musulunci ya ba su cikakken haƙƙinsu na gado na rayuwa na neman ilimi na a kula da su amma sai ka ji musulmi yana cewa ba wani tsari da dai ba da mata da yara haƙƙi sai demokuraɗiyya sai sa ma yanzu babban makamin da kafiran duniya suka ɗauka na faɗa da musulunci shine ƙarƙashin 'yancin mata da 'yancin yara duk inda suka kewa nan suke zuwa saboda sun an san yara masu karancin tunani ne mata masu karancin tunani ne za a yi wasa da hankalinsu su yadda demokuraɗiyya ita ce daidai musulunci ya kuntata musu musulunci ya zalunce su abin da yake faruwa kenan saboda nan ƙasashe da suka yi magana kowanne ce ake yi demokuraɗiyya kai shi kansa ma shugaba ɗin abubakar jolan ɗin wanda ake ce masa Ahmad shi kansa ma maganar demokuraɗiyya yake to kaga jinin da aka zubar na dubban mutane miliyan sama da biyar suka gudu saboda zaluncin asad an zo kuma ce demokuraɗiyya za a yi demokuraɗiyya addinin yammacin duniya ina tsarin Allah ina tsarin manzon Allah da demokuraɗiyya ɗin da shi an ci meye bambancin su in da ya koma demokuraɗiyya da tsarin shi ɗin duk kusan tafiyan ɗaya duk uwar ne ba tsari ne na Allah ba yanzu Iran tsarin Allah take bi tsari ne wata tsara wa kanta ba tsari na Allah ba to ita ma demokuraɗiyya ka tsara wa kanka ka tsara wa kanka gaskiya kaba shari'ar musulunci ko tsari na musulunci a yanzu asiriya abu ne mai wahala amma kamar da na faɗa ba yadda Allah bai iya ba komi yana hannunsa biye da da kutu samawa wal ard komi yana hannunsa yawwa zai iya aiwatar da abin da ya so a lokacin da ya ga dama a lokacin da ya so kuma ba wanda ya isa ya hana shi kuna ji kwanan nan ƙasar isra'ila tana ta kai harhare cikin Siriya da sunan dammara makamai masu guba na Bashar al-Assad ta wuce golan ɗin da babansa Hafizu Asad ya ɗauka ya ba su to yanzu ta sake shigowa ta kamfaci fili wai wajen tsaronta a cikin ƙasa mai 'yanci Siriya kuma majalisar ɗinkin kafirai ta zuwa idanu Amerika ita ta sa a yi haka ma ƙasashen larabawa sun yi gom abunsu ana kamfatan ƙasansu sun ƙi cewa komai sai sa yanzu ma duk daurin da ake yi a siriya ƙasashen larabawa kusan shugabanninta ba su ba da wani ra'ayinsu ƙasashen yammacin duniya ne kawai su suke ce ga abin da za a yi a amerika ce da mai hulɗa da waɗannan sababbin shugabanni na siriya amma ga sharuɗanmu ingila ma ta ce dami hulɗa da su ga mu. faransa ma ta ce ga mu. Eh, eh, jamus ta ce ga mu. to ku kuma ƙasashen musulmai ku kuma fa ku kuma fa ku ne ƙasan 'yan uwanku ne amma kun yi gum yau ƙasashen yammacin duniya su suke jiya wannan abu kuma wannan abin da nake jin tsoro a siriya shine wani yaƙi ya sake kauce ɓarkewa ta ina wannan wanda suka ci nasara ɗin isabat ne isabat ne ƙungiyoyi ne daban-daban masu ra'ayi daban-daban kuma duk wata ƙungiyar da ta ga an yi kaso da ita ko an yi kaso an bata kason da bai mata ba a mulki din to wani makiyin kasan zai haɗa kai da su zai haɗa kai da su kuma sake wani sabon yaƙi din Isra'ila za ta yin haka amin duk kasashen macin duniya kenan kaga ba ranar samun zaman lafiya a Siriya. kuma yanzu an dama ita babban manufanta a gurin ta raunana dukkan ƙasashen larabawa na musulmi ya zanto ba mai karfi sai Isra'ila ta ci karanta ba babbaka to yanzu Siriya 'yan makamanta da ta rage Amurka ta je ta dammara su ta halaka su to tunda ta halaka su kaga ba sauran motsi sai abin da isra'ila ta yi kuma dama amurka abin da take so kenan idan ta ba wani mai karfi ba wani mai motsi sai abin da ta yi ta ci gaba da ma mai kasashen musulmi kun ga abin da ta yi wa labanan ko kun gani da kaskanci da komai labanan suka yadda a tsaye da wuta za su ɗauko jiragen samansu su zo kan farar hula su yi bama-bamai su kashe da sunan suna yakan hezbollah aka kashe ɗaruruwan mutanen Labanan. ba jirgi ɗaya na Labanan da ya tashi ko na gwamnatin Labanan, ko na Hezbollah ya je Isra'ila ya kai hari babu ko ɗaya sai dai yan wannan mizal ɗin suke turawa wani ya faɗi a Sahara wani ya faɗi a jeji wani ya je ya rauna 'yan mutane kaɗan amma Isra'ila ta zo tsakiyar mutane ne ta sa bamai a masallatayya a makaranta a asibiti haka ta yi a Labanan. kamar yadda haka take a Gaza to dama Amurka abin da take so kenan abin da take so kenan ya tabbata gaskiya musulunci da musulmai muna cikin kaskanci a wannan zamani kuma laifinmu ne laifinmu ne munanan aƙidu sun shigo cikinmu sun wargaza mu sun raba mu sun watsa mu kaga mutum yana faɗa akan wani ba kan Allah da manzonsa ba yana kare shehinsa yana kare shugaban ƙungiyarsa zai iya ba da rayuwarsa amma ba zai iya da rayuwarsa akan Allah da manzonsa ba ya za mu yi mu ai mu da kaskanci bi ne me Umar ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda ya ce da mu mutane mutane ne kaskantattu a tsakanin mutane su larabawa kenan ya ce amma da musulunci ya zo sakamakon rungumarsa da muka yi hannu biyu Allah ya ɗaukaka mu a tsakanin al'ummomi yace to yau daga yau din nan da nake magana duk wanda ya nemi ɗaukaka ba ta hanyar musulunci ba sai Allah ya kaskantar da shi to yanzu mutane ta yana suke neman ɗaukaka demokuraɗiyya sai sa Allah ya kaskantar da mu dama su kafirai kan ai hanyar su ne layin su ne amma kai musulmi ta hanyar demokuraɗiyya kake neman ɗaukaka to mu dawo kan basharul asad hafiz asad wani ya riga ya tafi na ji har an kona ma kabarinsa ba kan wannan zan yi magana ba kan bashar asad wato a wannan karni in kuka ji abin da ke faruwa ba yi azzalumi irinsa ba kun san ɗaruruwan mutane da aka azabtar da su aka kashe kai akwai wata makabarta da ake akwai wani kurkuku da ake kiransa kurkukun mutuwa in ka shiga gurin a ƙarƙashin ƙasa yake to fitowanka kuma sai wani ikon Allah sunan wannan kurkuku sidiyana sidiyana kai hatta ba da daɗe wannan ba akwai wani ɗan gwagwarmaya da ake cewarsa mazin hamada mazin hamada yana ƙalubalantan bashar al-assad aka shiga da shi to kwanan nan da aka ji ana neman kowa yana neman ɗan uwansa a wannan kurkuku ɗin sai aka same shi dukkan ƙasusuwansa an riga an kakkarya ya mutu ga rashin abinci Shi ne jiya suka fito suke zanga-zanga su mutanen sira ɗin akan abin da aka yi masa to irinsa Allah ya kasan dubban da Bashar al assad ya kashe mutum ne mugu marar imani marar tausayi mugu na ƙarshe musamman aka kama kai alis suna to ka shiga uku a hana ka abinci a rika tocin ɗinka da wutar electric a sa ma kannuka inna lallahi wa inna ilaihi to bayan da aka rusa shi waɗanda wani ya shekara ishirin a kurkuku wani ya shekara talatin waɗanda ba a wannan kurkukun ba ɗaya kurkuku aka samu aka fito da shi amma na mutuwan kan gawawaki ne kawai aka dinga samu kurkukun mutuwa kuma wannan yake yi wa al'ummarsa yake yi mutanensa wai kuma shugaba irin wannan shugaba a wajen 'yan madakhila shi ma haramu ne ka masa in kari ah, to su a basa wani rabewa haramu na yau shugaba in kari sai a bashe ta yi irin wannan ne kwanata na magana na ce in ina da hali wallahi zan iya ɗaukar makamin kawai da wannan azzalumai sai suka ce kun ga ɗan ta'adda ko kun ga ɗan ta'adda kun ga ta'adda ko ya ce zai ɗauki makami wanda maganan ma fa da nake bai ma shafi Najeriya ba in kace Najeriya ne gwamnatin wa na Ubasanjo na shonakan na baban gida na abacha na abdulsalami na jonathan na buhari na yaraduwa wane ne misali ma nake ba suka suka dauko? wannan misali lokacin ke magana kan iraki irin waɗannan azzaliman shugabannin suke kashe mutane ba gaira ba dalili su hana su abinci su komai da sunan mulki na ce irin wannan ana da hali kau da su wajibi ne a kau da su don a sama al'umma sauki sai suka ce a ah, ai shugaba ba masa inkari kan membari to kenan yanzu kaga wajen yan madakhila kau da bashar ma ba daidai bane daukan makami ma ba daidai bane a wurin su yan madakhila balle a kau da shi a bari ta zaluntun mutane yana kai su kurkukun mutuwa yana kashewa mata da maza ana musu azaba in ka shiga gurin ihun ka banza kare ihun ka banza ba mai ceton ka azzalima ne aka rasa eh, aka saka 'yan shi'a marasa tausayi wanda suka yi mutane a iraki haka suka dinga kashe ahli suna ɗarurruka a iraki ba zuwa kotu ba zuwa komai aka kama kawai kisa ne in ka yi ihu a banza in ka roƙe su a banza sai sun kashe ka to haka wannan kurkukun yake an kashe dubban mutane in ɗan uwan kai shiga wurin to ka sallama kawai ka sallama kawai kenan gawansa ba ba da a baka ba ba da ka gan shi ba wallahi wani bawan Allah da aka nuno shi sa ina jin 20 a wani kurku ya fito yana kuka yana kuka ya ma haukace ma ya haukace to wannan in ba dan wannan canjin ba ba zai taɓa fita ba sai dai ya mutu a wurin kuma in ya mutu gawansa ma ba za a biya ma ƴan uwansa ba sai to a jiya tona a binne shi kawai kuma a cikin kurkuku din nan na sai da yana din nan akwai wani rataye mutane akwai wurin harbe mutane akwai wurin da electric ne zai kashe sai yadda suka zaɓa wani a rataye shi wani a harbe shi wani a sa masa wutar lantarki wani a ta duka sai an karya masa ƙashi ya mutu wani kuma yunwa da yunwa da a kashe shi sai yadda suka ga dama kai ka ce mala'iku ne na Allah da ya turo su to irin wannan a wajen 'yan madakhila in yana shugaba ba za ka masa inkari ba balle ku ce za ku ɗauki makami ku kawo da shi a wajen addinin madakila fa addinin madakila ba addinin Allah ba addinin manzo Allah ba addinin madakila sai za ku muke ta tsiya da su muke ta tsiya da su amma dai alhamdulillah jama'a kun gane ko ku gane bane jama'a sun gane sai za ga da'awar tasu ba ta da tasiri kuma ba za ta tasiri a ƙasar nan ba ko bayan ranmu insha Allah Allah ka sa mu cika da imani wannan da'awa ba za ta yi tasiri don ba da'awa ce ta gaskiya ba da'awa ce ta ƙarya dawa ce ta karya. su a wurinsu mai daraja mai kima ɗan siyasa wadda yake da gwamnati mutumin banza wadda za a ci mutuncinsa da a walakanta shi malamin addini shi ne za su iya gaya masa komai amma mai mulki ko ɗan sanda ba su iya magana a kansa ko ɗan sanda ɗan sanda ma ko private ba su iya magana a kansa ba su iyawa su kuma haka addinin su yake su kuma haka addinin su yake na su wai koya musu irin wannan addini madakhila wai koya musu oho ba dai Allah ba ba dai annabi ba manzo Allah ya dauki makami yayi yaki sabai sun dauka sun yi yaki sun yaki azzalumai an kafa gwamnatin musulunci a Madina su Abubakar suka zo suka suka yi su Umar suka suka yi su Usman duka a kawo da azzalumai amma an samu wani addinin da shi in kari ma in kai a kan membari to kai mai laifi ne eh ka zama kawarici ka zama kawarici so abinda bashar al ya yi a wannan zamani ba shugaban da ya na zalunci ya kashe mutane bila adadin mutane miliyoyi sun tafi kasashen turawa wasu ma sun je sun ridda a can sun karbi addinin kirista ah, to kana na kasanka in aka zo ka dauke ka ka tafi kenan kana zuwa gidan kan dan zuwa gwamnatin sojojin bashar ko yan sanda karamin zargi za a yi maka sai a ce kana taimaka ma 'yan tawaye in aka ɗauke ka an rasa ka kenan to kaga waɗansu don rufin asirin kansu suka dinga hijira suna barin ƙasan sama da miliyan biyar suka bar ƙasan sama miliyan biyar wasu masu wasu masu a teku suka fada kwale-kwale cinye ya kife da su wajen tafiya suna so su kusa shiga kasashen turawa duk wannan an yi to yau ga bashar asad ya tafi gwamnatin da za ta biyo baya mu da tsammanin mu da ire-ire na da yi tsari ne na musulunci saboda lura da waɗanda suka yi gwagwarmaya ɗin lura da su don suna cikin wata suka yi gwagwarmaya irin na afghanistan ahalin sunna ne ta da cin akwai wasu tsirarin da ba ahalin sunna ba to amma ga yanzu su ma kasashen yammacin duniya sun yaudare su da sauransu kasashe cewa demokuraɗiyya da su yi demokuraɗiyya kuma wani tsari ne da yake kishiyantan shari'ar musulunci yake kishiyantan tsari na musulunci sai dai mu kawai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai abun tsoro abun da zai biyo a Syria sai dai mu taya su da addu'a Allah ka tabbatar da gaskiya ka tabbatar da masu gaskiya ya Allah ya Allah ka kawo musu sauki kamar yadda mu ma a ƙasar mu ke neman sauki Allah ka kawo mana sauki yawa amma dai kan Bashar al-Assad ya zalunci al'ummarsa hatta 'yan shi'an kansu akwai waɗanda sun san mulkinsa ba daɗi yake musu ba amma saboda kare aƙida wato da da lokaci zan yi bayani kan wannan aƙida ta nusairiya ko mu fara daga batiniya aka haifar da nusairiya aka haifar da alawiya zainabiya eh, eh fatimiya duk da yi bayanin su filla filla amma dukkansu 'yan shi'a ne dukansu 'yan shi'a ne da irin aƙidonsu, da irin yadda suke ibadodinsu da yadda suke bautansu da yadda suke haɗa kai da kafirai ma a fannonin ibadansu duk yanzu kamar nan ƙasan ga waɗannan har maulidi suke da kiristoci ba ko ba eh, maulidi suke da kiristoci ba ga suna kuna kallo to su wancan abin ya yi muni ya wuce kama inda dai tsaya suna da maulid a su ɗakin ibada ma ka ji a shiga yi tare Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka akwai mai tambaya ɗaya biyu kafin mu je na larabci na bismillah faddal turkiya tana da kusan taimaka musu a ƙasa a manufar malam malam ai wannan yanki in muka ce za mu tabo irin wannan taimake-taimake to za mu daɗe muna jawabi hatta a ƙasashen afirka akwai kamar morocco ta shiga yakin amma mai manufanta toki tana da hannu mai manufanta iraki ma a yanzu haka tana da hannu mai manufanta labanan bayan hezbollah ko Hezbollah shaitan su ma suna da hannu a ciki kamar yadda iran tana da hannu kamar yadda rasha tana da hannu amerika tana da hannu amerika tana da hannu kai isra'ila ma tana da hannu in ba ku sani ba isra'ila ma tana da hannu akwai da take goyon baya don su biya mata bukatunta kuma suna iddayen su musulmi ne ko da da a rusa ƙasar ta siriya in sun samu biyan buƙatarsu to su ya yi musu an biya su saboda haka wannan wani ya taimaka wani taimaka wannan ba wani wanda a yi musunsa ba ba wani wanda a yi musunsa ba an san shi Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka wani to alaikum assalam su ne ya kamata su fito su ce yanzu a siriya za a yi shari'a musulunci Ah, in sun faɗa ma ba zai yiwu ba ai ba su da wannan daman sai mu yi musu adalci saudiya ba ta sai ta ce ga shari'an da dai kawai ta faɗi ra'ayinta amma ba ta sa dole ba ko ta tilasta amma tana daman ta faɗi ra'ayinta ta ce ai tsari na musulunci ta kuma goyi baya in ma ba aiwatar ba dai alhamdulillah ta sauke abin da yake kanta amma in dai amerika za ta zo ta ce ai demokuraɗiyya ta ya kamata saudiya ta zo ta ce ai tsari na musulunci ba shi kenan ba ne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 Ma'asharar musulmin kama sabaka al-bayan annama hadatha fi suriya amrun lam yatawaqahu ahad amrun jaa sudufatan bi mashi'ati llahi wa qudratihi kama sabaka an qulna inna دولة سوريا دولة عميقة دولة قديمة لها تاريخها لها تاريخها مرت عليها ظروف مختلفة مرت عليها ظروف مختلفة وفي تلك الظروف الشيعة تنتهز الفرصة للوصول إلى كرسي الملك تتواطأ وتتوافق بأي كافر إذا وعدهم بالملك إذا وعدهم بالسلطة كل كافر مقول تتار توافقت الشيعة معهم في بغداد وكذلك المستعمرون فرنسا بلجيك وغيرها من دول الكفر الشيعة توافقت معهم كما حدث في العراق ما حدث في العراق غير بعيد الشيعة توافقت وتواطأت مع أمريكا بأنهم سوف يؤيدونهم ويساعدونهم في إسقاط صدام بشرط الملك يكون بأيديهم بأيدي الشيعة ووافقت الأمريكا وهذا الأمر وفق التوافق وأسقط صدام ووضع الملك للشيعة حتى اليوم الشيعة هي التي تحكم العراق لا مراء في هذا ولا جدل في هذا أمر مرصوص أمر واقع مرصوص وواقع مع أن أغلب سكان العراق أهل السنة كما أن سوريا أغلب سكانها سنة وكيف تحولت إلى الشيعة Ana kake kake bacci ne kai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 to kun san wa mata sha'una illa an ya Allah ma sha Allahu kana ma lam yasha lam yakun ko ka so yin abu ba zai yi ba sai Allah ya so da Allah ya so shi ke tabbata da Allah bai so ba ya tabbata tafiya ba ta yi ba amma insha Allah idan ta yi kamar yadda na faɗa malam sagiru ya ci gaba da bada hudu ba yadda aka saba wannan kenan abu na biyu iyayen yara da suke makarantar mu ta islamiyya su yi haƙuri mun ba da hutu hujatan muka ce ba za su dawo ba sai ranar asabar ta farko ta januwari wadda suke hadda wadda suke islamiyya a nan saman masallaci dalilin da ya faru ko muna so mu gyara ne kun san duk abin da babu tsari baya tafiya yanzu ka riga kawo ɗanka kowane lokaci a ɗauka wannan babu shi babu shi daga shekara sai shekara kuma kai an maka bayanin kai ma da ka gamsu yanzu misali a ce an yi wata uku ko wata hudu ana karatu sai aka zo da ɗanka yau aka su rijista aka saka shi a ganinka ya da da shi shi kadai ko su biyu malamin ya daina karantar da waɗannan ya dawo ya karantar da wannan sai ya iso su ko ku a saka shi a cikin su bai ka fahimci baya ba kai me kai ganinka ya dai in ya ce zai bar karantar da wani koma karantar da wancan watannin da aka yi ya iso su wannan an zalunce su shi kuma aka bar shi aka ce bai san abin da aka yi baya ba ya ɗora a kansu shi kuma mai kuka gani a sakamakon aka muka ce yanzu daga januware sai januware kuma dama kyauta ne ake yi kyauta ne ba mai biyan ko kwabo makarantar nan to da muka zo muka tattauna da ku a nan kwana uku da ya wuce sai wani ya ba da shawara ya ce malam ɗan najeriya duk abin da aka saka masa babu kuɗi a ciki sai ya ɗauke shi banza ya kamata ko ɗan kaɗan a saka a rika samun na alli na cok sai muka ce to mun sa naira dubu ɗaya tam naira dubu ɗaya tam guda uban yaro zai kawo na ɗansa ko na ɗiyarsa wannan naira dubu da shi za a sayi alli za a sayi cok malaman makaranta kuma da wani wani ba Allah ne ke ɗauka ya zo ya ce ya gaji to mu muke ɗauka mu muke biyan malamai saboda haka nan mu kallafa mu iyayen yara don su mu muna yi tsakani da Allah ne don dai a karantar da mutane ya mutane addini so daga gobe ranar asabar in Allah ya kai mu yawa yawa shekara bakwai duk wanda ya zo da ɗansa ƙasa da shekara bakwai ba za mu ɗauke shi ba abin da yake faruwa sai a kawo yaro ɗan shekara uku ɗan shekara hudu ko yarinya maganan ta ma bai tsaya ba balle ta yi karatu su zo suna mana kashi a hanyar da nake wucewa suna mana kashi a hanyar mu gaban gida an saka sun lalata gaban gida duk sun lalata su wata ma'aifiyar yaron ɗanta ne kawai yana wasa koya da mace ce ku tafi da shi makaranta kawai sai biyo su ya zo baya karatun yana wasansa yana tsalle-tsallensa yana guje-gujensa har a tashi to ya karatu zai tafi da haka a shari'a ma kafin a muci yaro da sallah sai ya shekara bakwai haka tsarin da muka saka in ka kawo yaron ka in bai shekara bakwai ba da mu karbe shi ba shekara bakwai muna kokonto ka kawo birth certificate ɗinsa takardarsa ta aihuwa sai mu ɗauke shi ko mace ne ko namiji dama akan raba wajen mata daban maza daban saboda haka nan shekara bakwai kuma in muka ɗauki ɗanka a shekara bakwai in ya taho da ƙannansa da ba musu rijista ba shi ma za mu kore shi shine kaidan da muka sa shi ma da mu kore shi don sai a dauki mutum ya je taho da kannansa su ya zo ya zo shiga cikin aji malama ma bata sani ba bai sani ba yan kanana hakan nan yan kanana wala ka shekara bakwai kowa ya ji wannan gobe asabar za a fara akwai malam Sulaiman zai fara jinsan yara daga nan har zuwa Januwari asabar ta farko da jiwar insha Allah za a fara karatu in aka dauka kuma ba za a sake dauka ba sai wata shekara in Allah ya kai mu an fahimci wannan to wannan shine Allahumma izana bi zatil islam wa karimna bi karamatil islam Allahumma izal islam wal muslimin wa zill shirka wal mushrikin wa damir a'da'ad din wa ansur ibadaka salihin wa ansur ibadaka al muttaqin aqimus salat